الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد bayan haka yan uwa iyaye mata asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukin sarki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan walaha mai tarin albarka ta asabar 24 ga watan ramadan a wannan shekara ta 1436 kuma daidai da goma sha ɗaya ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya wannan shine mu na bakwai da muke gabatarwa a wannan masallaci na ma'akil bin yasar da ke na minafa da jihar naija kuma shine jajibirin rufe tafsirin tafsirinmu na wannan shekarar da ake mai lakabi da tafsirin mata wanda muke tsintsintar waɗansu ayoyi ko muke ɗaukan waɗansu ayoyi a cikin alƙur'ani mai girma mu yi bayanansu su a manhaja ta a tafsiru al muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi maɗaukaka Allah ta'ala ya karɓa mana ya sa mun dace ya sanya mu cikin waɗanda ya yanta a wannan wata mai tarin albarka kuma ya karɓa mana dukkanin ibadan mu da muka gabatar waɗanda muka rasa Allah ta'ala ya ji kansu da gafara ya rahamshe su a ayoyin da muke karantawa su ne ayoyi da suke magana kan aikin hajji da umara daga cikin suratul baqara ayoyi da suke magana kan aikin hajji da umara daga cikin suratul baqara ma'ana daga faɗin Allah ta'ala wa atimul hajji wal umrata lillah fa in ushirtum fa mastasara min al hadi ma'ana daga aya ta 196 zuwa aya ta 203 mun fara wannan karatu ne ranar lahadin da ta gabata ma'ana na waɗannan ayoyin kenan wannan shine darasinmu na biyu a cikin waɗannan ayoyi na aikin hajji da umara darasinmu na bakwai a tafsirin azumin wannan shekarar baki ɗaya Allah ta'ala ya amfanar da mu baki ɗaya a darasinmu da ya gabata na farko mun yi magana kan abin da ya shafi falalar aikin hajji makaci shi aikin hajji yana daga cikin falalarsa kasancewa shi rukuni ne daga cikin rukunin addinin musulunci ko da babu wani hadisi da yi bayanin falalar aikin hajji wannan kawai ya isa falala a ce abu kaza rukuni ne daga cikin rukunan aiki haji ba wai farilla ko wajibi ba a'a shi rukuni ne in babu shi babu musuluncin mutum da sharaɗin ya zama mutum ya cika sharuɗan zuwa aiki haji din kuna jina da kyau ko to kun ga wannan falala ce ba karama falala ba sai kuma hadisin da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake faɗa hadisin Abu Huraira da yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man hajja lillah duk wanda ya aiki haji domin Allah subhanahu wataala falam raja walam yafsuq raja'aka yomi waladatu umu duk wanda ya aiki hajji domin Allah a aikin hajjin falam fuf bai yi arrafasu ba arrafasu malamai suka ce ne jima'i wasu malamai suka ce a dukkan maganganun da ba a yin su tsakanin miji da mata irin wannan maganar tun da ya shiga ihrami har ya fita bai yi irin wannan maganar ba ɗaya kenan walam yafsuq bai kuma yi fasikanci ba bai aikata laifuffuka ba to wanda ya cika waɗannan sharuɗan raja'a ka yomi waladatu ummu to wannan ya dawo kamar ranar da gyatu mashi ta haife shi kusa ranar da mace ta haifi ɗa to wannan ɗan ba shi da wani ɗofa ne na zunubi ko ƙanƙani Allah akbar to duk wanda ya aiki hajji haka ya dawo daga wannan ranar kenan sabon zunubi zai fara neman wa kansa fata Allah ta'ala ya tsare mu gaba daya ina fata mun wannan da kyau amma tatsuniyar gizo da koge da ake faɗa cewa aikin hajji uku ne akwai na Allah akwai na manzan Allah akwai na jibrilu wai akwai wanda yake mutum ya je ya mutu a can akwai wannan duk tatsuniyar gizo da koge ce ana wasalam cewa yi man hajji lillah duk wanda ya ake hajji domin Allah so ake hajji na Allah ne wa a hajji wal umarata lillah wannan kenan sai muka je gaba ta biyu akan wa atimul hajja ku cika aikin hajji wal umrata kuma ku cika aikin umara lillahi domin Allah cewar akwai daga inda yake farawa akwai kuma a watan da yake farawa muka ce shi aikin hajji yana da watanni yana da lokuta da aka ajiye domin su waɗannan lokutan su ne watanni abin nan watan shawwal ma'ana watan ƙaramar sallah da watan zulƙa'ada watan bawan ƙaramar sallah da goman watan zulhijja watan babbar sallah in muka samu kwana talatin a shawwal kwana talatin a zulqada kwana sittin kwana goma a zulhajji kwana saba'in waɗannan kwanaki saba'in a kowane rana a kwanaki tara cikin zulhajji kwanaki tara cikin zulhajji kun bayyanci magana ta da kyau kwanaki tara cikin zulhajji a waɗannan kwanaki 69 a kowace rana kika ɗauki niyyar aikin hajji niyyar ki ta yi kun fahimci magana da kyau ko shi yasa zaki ga an kun je miƙaci zaki ga wasu jiya suka wuce ku kuma yau kuka zo gobe wasu za su zo to dole ne wanda zai aiki hajji ya zamana ya ɗauki niyyar shi ta aikin hajji a cikin waɗannan kwanaki ku lura da kyau da na ce goma sai na dawo na ce tara domin ranar arafa ita ce ranar tara ga watan zalhajji to mutum zai iya ɗaukar ranar aikin hajji a ranar arafa yana zuwa sai wuce arafa amma ranar goma ga wata ranar babbar sallah ba magana aikin hajji kuma a to ai arafa ta wuce sai dai kuma ya tayar wata shekarar ko da ya je da niyya bai samu arfa ba sai dai ya mai da shi aikin umara ina fatan mun gane wannan da kyau to kun ga wannan bayanin zai zo nan gaba kaɗan daidai lokacin da za mu yi magana alhajju ashhurun ma'lumat amma dai ke fahimci cewar muna cewa shawwal shawwal ma'ana daga shawwal ake fara ɗaukar ɗamarar aikin hajji amma umara dukkanin kwanakin shekara gaba ɗaya kwanaki 360 na nawa da biyar a kamariya ko a shamsiya dukkanin kwanakin shekara gaba ɗaya kwanakin aikin umara ne amma aikin hajji shi yake da kwanuka sanannu ƙididdigaggu kamar muka bayanin su kuma ƙarin haske akan bayanin su zai zo nan gaba kaɗan ɗaya kenan sai muka bayani kuma kan wurin da ake yi ku lura da kyau wuri da ake yi muka ce shi aikin hajji akwai lokacin da ake akwai wurin da ake ɗaukar niyya akwai lokacin da ake ɗaukar niyya wurin da ake ɗaukar niyya shi ake kira miƙati almakani lokacin da ake ɗaukar niyya shi ake kira miƙati azzamani miƙati almakani shine muka karanta duk mun yi su a darasin da ya wuce muka ce akwai zulhulaifa shine miƙatin mutanen madina da duk wanda hanya ta biyo da shi ta madina akwai juhufa shine miƙatin mutanen sham da mutanen yammacin duniya da duk wanda hanya ta biyo da shi wurin akwai yalamlam akwai karnu manazil akwai zata irq waɗannan su ne wuraren da musulunci ya ƙayyade cewar in mutum zai yi aikin hajji to ya tabbatar da ya ɗauki niyya a ɗayan waɗannan wuraren wana jina da kyau ko zulhulefa tana nan a yadda take a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama kuma muka ci shine miƙatin da ya fi kowanne nisa domin shine miƙatin da yake da tsawon kilomita 428 daga shi zuwa Ka'aba kuma shine miƙatin eh, inda mutum ya fita harami ya shiga harami ya fita haramin Madina ya shiga harami na aikin hajji wannan bayanin don mun yi shi a darasin da ya gabata wannan kenan sai muke magana kan juhufa muka ce asalin inda yake juhufa yanzu ya riga ya rufta ya afka cikin teku sai ya zamana aka ɗauki inda ya daidai da shi ya yi hazihi kenan kamar yadda malamai suka ambata a salama ya ambata sahabbai ko sahabbai suka ambata suka ce tabbai da suka umar cewar mu hanyar mu tana biyowa a inda ba miƙati ba sai ce to ku samu inda ya yi hannun riga da shi ma'ana inda in aka haka zai yi zama abin nan da shi sai ci da shi ina fata mu fahimci wannan da ke saboda haka jufa sai ta koma rabi daga rabih ake daukan harami maimakon jufa muka ce kuma ya lamlam yana da hanya guda biyu akwai tsohuwar hanya da aka yi akwai kuma sabuwar hanya ta express da aka yi in mutum ya bi tsohuwar hanya to zai dauki kilomita kusan 125 daga yalamlam zuwa na an kuma yabi sabuwar hanya ta asadiyya wacce ta biyo ta hanyar eh, abin nan rigar su halimatu sa'adiyya hanyar ta'if to zai biyo kilomita 70 abin nan 95 in ban abu ba haka in kun iya cinawa. ina fata mu fahimci duk waɗannan bayanan abin da ake bukata duk maniyaci ya tabbatar da ya ɗauki niyya a miƙati ɗaya kenan waɗanda suke gidajensu yana gaban miƙati to su za su ɗauki niyya ne daga gidajensu ma'ana mun ce zulhulefa daga zulhulefa zuwa makka a wannan hanyar mutum ya bi hanyar wadi jumu hanyar tana da tsawon kilomita 400 da 28 to sai zama na shi yanzu ke yanzu inda kuke daga inda kuke a wannan hanyar kilomita 100 ne za a ce yanzu dole sai ka dawo zulhulefa ka dauki niyya a'a daga nan inda kake daga nan inda kike daga nan zaki dauki harama hatta mutumin da ke cikin makka zai dauki harami ne daga inda yake a makka ba wanda ya ce mai sai ya gangaro ya zo ka'aba zai dauki harami daga nan gidansu zai dauki harami saboda haka an muka zo magana kan yawmu tarwiya ranar takwas ga wata na zulhajji ranar da maniyata gaba ɗaya ake fita a tafi mina domin sharar fage ta wucewa arafa gobe kowanne maniyaci zai ɗauki niyya ne a gidansu da aka soke su saboda daga ke idan an soke ku a masfala amma ita wacce an soke su a kudai to ba za ki ce za ki je gidansu ki ɗauki niyya ba kun fahimci magana da ke ko in kika ce za ki je gidan ƙoki ki ɗauki niyya kin yi laifi mutum in yi wasa zai yi fidiya imana eh ibada ce ba yawon bude ido ba ne mun yi magana na a darasin da ya wuce daga hata alu makka min makka saboda daga kowa zai dauki harami ne a inda aka ajiye mashi hakan na mutanenmu da ke jidda jidda ta wuce miƙati to ke da yake a zaune a jidda ko kina aiki a konsiliya ne karamin ofishin jakadancin najeriya da ke jidda ko karamin ofishin jakadancin ku da ke jidda kin mai ci magana ta da kyau ko to yanzu daga jidda nan gidanku daga nan zaki dauki harami zuwa miƙati yanzu ke a wurin ki jidda miƙati ce amma ni a wurina da na fito daga Nigeria ko na fito daga Niger ko Ghana ko Cameroon ko Chad ko America ko Andalus ko daga ina ne to jidda ba miƙati ce a wurina ba kun bai ci wannan da kyau ko yanzu me abin yi mun yi magana nan darasin da ya wuce ɗaukan niyya a ɗaukan niyya yana da fuska guda uku ko dai mutum ya ɗauki niyya kafin ya je miƙati ko ya ɗauki niyya a miƙati ko ya ɗauki niyya bayan ya wuce miƙati wace ce za ta maimaita min yana da ɗaukan niyya a miƙati yana da fuskoki ta miƙati yana da fuskoki guda uku ko mutum ya ɗauki niyya kafin ko ya ɗauki niyya a ko ya ɗauki niyya bayan miƙati duk malamai sun ce duk wanda ya dauki niyya kafin miƙati aiki hajjin shi yayi kuma babu komai a kansa saboda ai a tafiyar zai zo ya huce miƙati kun ji wannan maganar saboda zai zo ya huce miƙati amma wanda ya dauki niyya a miƙati dama wannan shi ya fi kowanne ingantacce amma wanda ya dauki niyya bayan ya huce miƙati to abin da yake bukata ya koma miƙati ya dauko niyya in abin ya fuskara sai ya dauki niyya a nan inda ya samu kanshi amma zai yi fidiya domin ya bar wajibi yana ga cikin wajiba ake hajji ɗaukar niyya a miƙati saboda haka waɗanda suka wuce sai da suka je jidda suka ɗauki miƙati kuma alhalin ba 'yan jidda ba ne to su sani za su yi fidiya fidiya kuma fa fidiya tumin siyamin au sadaqatin au nusuk za su yi fidiya ta bangaren azumi uku ko kuma yanka dabba dabban nan ko dai raƙumi ko sa ko akuya ko kuma ciyar da miskinai guda shida kowane miskini ɗaya na biyu ina fatan kun fahimci magana kamar yadda bayani zai zo nan gaba kaɗan da fatan allah ta'ala ya amfanar da mu a dunkule a cure a mulmule wannan kusan shine tsokaci na darasin da ya wuce duk da mun yi magana kan rukunan aikin hajji a darasin da ya wuce ko muka ce aikin hajji yana da rukunai ginshikai da suka tokare shi in babu ɗaya daga cikinsu to babu aikin hajjin mutum na farko shi ne ihrami kuma ihrami muka ce a ko ina shi ake kira niyya a aikin hajji shi ake kira ihrami inda kika ji niyya ita ce a sallah ake kira ta niyya ake kira azumi ake amma a aikin hajji yake ce ihrami abu na biyu kuma tawaful ifada abu na uku za a yi tsakanin safa da marwa abu na hudu tsayuwar arfa waɗanda duk mun yi su darasin da suka wuce to abin da ya kamata mu sani Allah ta'ala ce wa atimul hajji wal umrata lillah waɗannan su ne rukunan aikin hajji sai rukunan aikin umara rukunan aikin umara a waɗannan hudun ɗaya kawai zaki cire shine tsayuwar arfa a umara babu tsayuwar arfa saura nawa kenan uku to waɗannan ukun duka ana yin su a umara in mutum ya bar ɗaya to ya bar umararsa mana umara akwai ihrami a miƙaci wannan jina da kyau sannan kuma akwai tawafi sannan kuma akwai sa'ayi tsakanin safa da marwa duk wacce ta yi wannan ta kammala aikin umararta a dukkanin kwanakin shekara da ake da su gaba ɗaya saɓanin aikin hajji aikin hajji sai dai a watan shawwal da zulqada da taran farko na zulhijja a cikin su ne mutum zai ɗauki niyyar aikin hajji abin da za mu je gaba yanzu shine wajiban aikin haji wajibabuwa aikin haji ku lura da kyau bambancin wajibi da rukuni rukuni in aka rasa shi an rasa aikin haji misali mun yi magana ihrami daukan niyya kuna jina da kyau sai ya zama da ta yi aikin haji ba ta niyya ba kwata-kwata aikin hajjin ta babu shi babu magana wai za ta yanka raƙumi in raƙumi dubu ta yanka aikin hajjin ta bai yi ba ta yi aikin hajji ba ta yi dawafi ba ina fata mun fahimci wannan da kyau ko ba ta da aikin hajji ba ta da aikin haji saboda rukuni ne duk da dawafi yana da yalwa dawafi yana da yalwa ba ta sami yin dawafi ba saboda tana al'ada ba wani abin nan za ta jira har ta kammala al'ada sai ta yi saboda saɓanin me yake da suna tsawa arfa tsawa arfa duk waɗannan bayanan da suka gabata gaba ɗayansu a miƙaci da mai al'ada da mai jinin biki kowa zai ɗauki harami ba banna ai mun karanta abubuwan da al'ada take hanawa kin ji an ce tana hana ɗaukar niyya a miƙaci ba ta hana ɗaukar niyya a miƙaci asali ma matar abubakar siddiq a nan miƙaci a nan ta haihu ina fata mun fahimci wannan da ke ko a hadisin jabir aisha kuma ana dab da shiga maka al'ada ta zo mata wanda zai nuna maki in kin dauki hadisin jabir ibn hajar ya kawo shi a cikin bulugul maram muhammad nasir din albani ya mai ya dauki hadisin yace sifatu hajjin nabi sallallahu alaihi wasallama sifatu hajjin nabi sallallahu alaihi wasallama kama rawaha jabir kama rawaha jabir amma da yake nan wuraren ba a hayaniya kan aiki hajji zaki ga littafin bai yawaita nan wuraren ba ina fata mun fahimci wannan da kyau amma dai kin samu hadisin Jabir yana bulugul maram kuma ki gada yi da subulus salam lalle ilalla kuma babban jagora aka ce an biya maki ba wai kin biya ma kanki ba mutum zai fa'idantu sosai da sosai to bambancin rukuni da wajibi ku fahimce ni da kyau rukuni babu wani karan dori da yake dora shi kuna jina da kyau amma wajibi shine ake mai dori duk wanda ya bar wajibi ɗaya to fidiya ta hau kan shi za a maimaita min duk wanda ya bar wajibi ɗaya fidiya ta hau kan shi wajiban suna da yawa daga na farko niyya a miƙaci ihrami a miƙaci duk wanda ya bar ihrami a miƙaci bai ɗauki niyya a miƙaci ba sai da ya huce sannan ya ɗauki niyya a miƙaci ko ta ɗauki niyya a miƙaci to ta sani ta bar wajibi saboda haka tunda ta bar wajibi fidiya ta hau kanta ko fidiya ta hau kan shi abu na biyu a tajarrudu minan mahid ya zama na mutum namiji ya cire dukkan wata sutura da ke jikinsa dukkan wata sutura da ke jikinsa ya riga ya cire ta ya zama na ba abin da ke jikinsa daga zani guda biyu ya ɗaura ɗaya ya ɗaya kuna jina da kyau sai ya zama na bai yi wannan ba kuna jina da kyau ya zamana bai yi wannan ba kawai ya sa rigar shi kuma wannan a tajarrud din zai yi shi ne tun a miƙaci tun lokacin da zai ɗaura niyya ku lura da kyau ihrami shine niyyar aikin hajji da mutum ya yi ba kayan da ya sa ba ina son ku lura da kyau ba kayan da ya sa ba saboda ko da ya sa kaya ya gum bai fa yi niyya ba fa yawwa saboda ka in ya sa kaya sai kuma ya ce Allahumma labbaika hajja ko Allahumma labbaika umara to yanzu yi ihrami wai ya yi tahlil kenan at kenan ku lura ha babba nasa at-tahallul ba ba ba mu fahimci wannan da kyau saboda haka akwai niyyar ita ya kira ihrami tufafin da ake sa shi ya kira libasul ihram to abin da ake bukata ga namiji shine ya cire dukkan wani kaya a jikinsa Hata kamfai ba zai bari ba zai cire komai a jikinsa sai mai da waɗannan kayayyaki kenan kenan in mutum ya samu kanshi a rintsi ku mai da ku gare ni in mutum ya samu kanshi a rintsi ga su a jirgin sama mun yi magana ya samu ya ɗauki niyya a jirgin sama kun lura da kyau ko to amma babu da ihram a tare da shi ya zai yi kun lura da kyau ya zai yi to yanzu yana jirgin sama sai ya ce Allahumma labbaika umara yanzu yayi harami kun lura da kyau ko yayi harami to tunda yayi harami yanzu me abin yi sai ya cire babbar riga shi kenan sai ya daura ta kun yi shiru eh eh mana in ba shi da wani hali sai dai ya tafi da kayansa to yanzu yayi harami amma bai yi tajarrud ba kun lura da kyau ko saboda haka zai yi fidiya zai yi fidiya saboda haka abu kai abin da ya kira a tajarrum wannan ga maza kadai ga maza kadai sai kuma amma abin da ya shafi mata mata suna cikin kayansu yadda kuke cikin kayan kudin nan babu wani farin tufafi da aka ce shine haramin mace ta sa ina fata mun fahimci wannan da ke ko wanda yake asali ma farin tufafi ina mace ina sa farin tufafi yana bayyana da jiki to amma kuma mata na najeriya bi sifa khasa in ba sun ji kansu a cikin wannan farin tufafin ba to wallahi in kin gai da suke saba ma Allah sai abin ya baki mamaki da sun cire wannan farin tufafin suna ganin sun cire hirami in suka fara tabar gaza sai wanda suka gani Allah ya sauke abu na uku cikin wajibabbun aikin haji abu na uku cikin wajibabbun aikin haji shine mutum ya tsaya a arafa mun yi magana tsayawa arafa dama wajibi ce kun lura da ke ko to yanzu menene wajibi a tsayawa arfa tsayawa arfa shine mutum ya tsaya har dare yayi ku lura da kyau tsayawa arfa tana kankama ne ka'in da na'in bayan zawal bayan rana ta yi zawali to ana bukata bayan rana ta yi zawali ki zauna ki tsaya a arfa ki kasance a arfa har rana ta faɗi idan rana ta faɗi yanzu kin samu wani kaso na dare ko baki samu ba kin samu sai ki wuce sai ki wuce zuwa musdalifa to sai zamana da kika zauna a arafa ana sallar la'asar sai aka wuce mutum bai samu ya fauci wani abu na dare da ya kai minti kaza ba to yanzu ya bar wajibi saboda ka sai ya yi fidiya kuma jami'an aikin hajji na jihohi su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah su sani alhajju arafa da wani lokacin haka zaki ga jami'an aikin hajjin nan suna ta sakiyan mutane a tafi a tafi a tafi a ɗibi mutane tsakar dare a ce yan ba je ba za a samu wuri kin je neman wuri ne ko kin je aikin hajji ne aikin hajji ne zai ga an ɗibi mutane tsakar dare sha biyun dare a ɗibi mutane ɗi a yi nan da su ra a yi nan da su ta wa ya ce wannan kun bayanci magana ta da ke ko sabili da haka sabili da haka ina son mu mai da mu nan aikin hajji da arafa da muzdalifa da mina gaba ɗayansu an sha makance su kowace tana da haddi kamar da kuka mun yi magana kan miƙati akwai inda aka kewaye aka ce sai kin je wurin zaki ɗauki niyya lokacin aikin hajji akwai lokutan da aka kayyade aka ce a ɗayan waɗannan kwanakin za ki ɗauki niyyar aikin hajji haka ne ko ba haka ne don mun yi bayani to hakan nan mina da kika ji an faɗa akwai inda aka kewaye aka ce nan ne mina musdalifa akwai inda aka kewaye arafa akwai inda aka kewaye kuma duk an sa allina in dai mutum ya yi karatu an sa da boko an sa da arabiya duk zai gani duk inda aka ajiye ki ko baki karatu ba aka ajiye ki aka ce nan ne filin arfan ku to kar ki fita daga wurin ki zauna a wurin dan ki ga wasu filin arfan su bai zai wuce min taki kaɗan ba sun fita arafa an ajiye su akan gaba ne ita kuma wai ta ce dole sai ta tafi ta je ta hau dutsen arafa sai ta fita ma iyakar arafa din saboda haka ku lura da abin da rasul mai ce alhajjul mabrur sai kiga wata ta je aiki hajji a ce hajijiya ta je ba aikin hajji ba kenan ana bukata maniyyaci ya kasance a arfa har dare ya yi mishi idan rana ta faɗi sai a kada kai a tafi musdalifa jami'an alhazai su ji tsoron allah kada su tasa ƙeyar mutane su bar arafa wai ai maza a tafi ai maza a tafi saboda sauri a'a kun fahimce ni da kyau kun fahimci magana ta da kyau wannan kenan amma wanda bai samu tsayawa arfa ba sai da daddare kun ga bai samu yayi da rana ba aikin hajji shi ba wani abin na kan shi insha Allah ta'ala insha in yaje ba'dul ghurub in yaje ba'dul ghurub suna ganin zai fi dawo suna ganin ba zai yi ba sai na hudu almabitu bi muzdalifa kwana a muzdalifa kwana a muzdalifa kamar ya kwana a daman daga arfa din bayan rana ta faɗin muku a arfa bayan rana ta faɗi sai me ba sai sallama magariba da isha ba ku fahimci musulunci yadda ya ce ka yi shi haka za ka yi shi sai aka ce ba za ku yi magariba da lisha a arafa ba za ku gangaro ne kuna jan hankali na fa kuna bin yarinya za ku gangaro ne zuwa muzdalifa muzdalifa tana da sunaye ana kiranta muzdalifa ana kiranta almash'arul haram ita ce al alharam fai haram a idza min arafatin faskurullaha inda al-mash'ar al-haram a idza min arafatin idan kuka gangaro daga arafa dan kuka kulura lura gangaro wani za ku kudu ti wasu a ƙasa wasu a abin hawa a sallallahu salama yana cewa a sakinata sakinata a tafi a hankali a tafi a hankali to idan kuka gangaro fadkurullah ku ambaci Allah inda al haram a nan muzdalifa wanda zaki ji alazai suna cewa munzalifa muzdalifa ake cewa e bizai alaji ne yake kara mata nuni ce munzalifa ya koya mana muzdalifa ake cewa to mutum zai kwana a nan ne ina fata mun fahimci wannan da kyau ko har gari ya waye kulura gari ya waye daban rana ta huto kuma daban me bambancin su za ki ga gari ya waye ya yi tangararan amma kuma rana ba ta fito ba eh inda Allah ta'ala yake cewa alam tara ila rabbika kaifa madda zil ɗaya daga cikin maganganun malaman tafsiri madda zil yadda ya miƙar da inuwa za ki ga inuwa ce to tunda rana ba ta fito kuma ga gari ya waye to wannan har zuwa daidai irin wannan lokacin mutum yana addu'o'i nan zai sallama gari ba raka uku sallar lisha raka a biyu kowace da ikamata in mutum ya samu ya kai ga almasajil haram ya yi sallah in ya samu an ida da sallah su yi sallah a ta addu'o'i a yi bacci maza kada a rufe kai mata kuma kamar yadda muka ambata a baya ba su da wani abin nan a bambancin maza da mata haramin mata shine fuska da hannu shine kawai haramin mata fuska da hannu ma'ana fuska ba za ta sa niƙabi ba hannu ba za ta sa safar hannu ba ina fata mun fahimci wannan da kyau ko da allahumma sai dai idan ta zo inda maza suke sai ta dan samu wani abu ta sa a fuska ba tare da ta daure shi ba a yan kullum niqabi ana daure shi to yanzu abin da ake bukata kawai abin da za ta dan yafa a fuska ta ta wuce shine haraminta eh eh za iya sa safar kafa ai ana sa takalmi ana sa takalmi ina fatan kuna jina da kyau ko su kwana a musdalifa har gari ya waye sannan kuma sai alhalk aski kwalkwabo ko a takashiri abin nan askin baba ko dai ƙwaryen molo ko kuma askin baba ma'ana sai saye kenan wannan ga maza su ko mata za ta kama kitsanta ne za ta ja kitsanta haka daga can ɗeshin ƙarshen kitsanta kun bayyanci magana ta ko sai ta kama abin da ba zai wuce tsawon nan ba na gashi sai ta sa reza ta yanke ko dai yar uwarta mace ta yi mata ko kuma wani namiji maharam ɗin ta yi mata a gan tana da mai gidanta shi kenan sai ya mata in mahaifinta ne ko ɗanta ne duk sai ya mata wannan ina fata mun fahimci wannan da ke in kuma za ta iya dubawa ta kaddara sai ta yi wannan shine eh a'a kitsan duka za ta iya ɗaukar layi ko kuma dai ta tattara su da ya samana da ta dan yanki haka kaɗan shikenan ta kammala wannan shine taqsir in mutum yayi wannan kamar da bayanai za su zo wannan ana yin shi ne ranar babbar sallah ranar babbar sallah bayan an tsaya a musdalifa rana ta hudo gobe kenan babbar sallah to za a karasa ne jamratul aqaba sai ayi jifa idan aka yi jifa sai a yi wannan askin da muka ambata in aka yi wannan askin sai kuma a gangara a tafi zuwa tawaful ifada ko kuma a yanka hadaya sai a yanka hadaya sannan sai a wuce zuwa tawaful ifada waɗannan abubuwa da aka yi in mutum ya yi jifa sai ya yi aski ya yi a tahallulu al ya yi karamin tahalluli kun binci wannan da ke ko maza ne kuma matan da za su iya sa abin da za su iya an banda namiji ne an banda saduwa to wannan su ne kaɗan daga cikin wajibabbun aikin hajji abin da ya sa muka ambata su duk wanda ya bar wajibi ɗaya abin da zai yi fidiya zai yi fidiya zai yi za mu zo mu yi magana mai bambancin fidiya da hadaya kun fahimci wannan da ke ko bambancin fidiya da hadaya a takaicen takaitawa a takaicen takaitawa muna da aikin hajji muna da aikin umara kuma kowannen su ana ɗaukar niyyarsa ne daga miƙati kuna jina da kyau ko idan kika zo miƙati za ki yi umara mana za ki shiga makka da umara kuna jina da ke ko don kafin ki jira lokacin aikin hajji yi to a miƙaci za ki ce allahumma labbaika umara da kin ce allahumma labbaika umara sai ki ci gaba da labbaika allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika laka labbaik to anan kuma mutum sai ya sanya wa bakin shi amawali surutu babu shi kun fahimci magana ta duk wani abin da kika sani mahzuratul ihram daga nan zai fara aiki daga lokacin da mutum ya shiga harami ba wai daga lokacin da ya zama ɗaya ga watan shawwal ba kun bayyaci magana ta da ke ko daga lokacin da mutum ya yi niyya ya shiga harami to daga lokacin mutum zai abin nan eh, zai ta tafiya har shiga makka da ya shiga makka yana shiga makka zai yi dawafi ku lura ya shigo maka ne da umara yana shiga maka zai yi dawafi Allahumma sai dai idan yana shiga maka ya samu ana sallah kullu gashi kuma bai yi sallah ba sai ya bi wannan sallar da ake yi ɗaya kenan ko kuma yana shiga maka ya samu an idar da sallah to wannan sallar da aka idar ita zai fara yi kun ga dai magana ta da nake fara muku ashe sallah gaba take da da hajji kun da kyau ko amma idan ya zamana yana zuwa yana zuwa babu wata sallah da ake bin shi kuma babu wata sallah da ake yi yanzu to abin da zai zai wuce ka'aba ne je dawafi sabanin masallatan da ke sassan duniya masallatan da ke sassan duniya kuna masallatan da ke sassan duniya kana zuwa abin nan zaka yi tahiyatul masjid zaka yi amma masallacin ka'aba kana zuwa dawafi zaka yi to da da ta isa ko da kin isa ko ya zan ce eh da mun isa yawwa da mun isa ka'aba za mu yi dawafi da mun gama dawafi kun lura da kyau ko kuma ki tambayi ta ina ake fara dawafi ana fahimta alhajar al-aswad za ki ga malamai suna sanye da abaya abin nan babbar babbar abin nan riga na ta limamai sai ka tambayi mutum ina ne hajar al daga na ake farawa sai mutum ya zaga so bakwai ya tabbatar da na bakwai din nan ya kai zuwa ga alhajar al-aswad ya kai zuwa ga inda ya fara kar ku manta shaidan a koda yaushe yana kokarin ya samu nashi rabon da yawa ni na ga maniyatan da suke in suka zago na karshe din nan ba sa kai zuwa hajar al-aswad sai su kama hanyar zuwa safa da marwa wannan dan tsukin an bawa dan kuma kun ga ai dawafi bai cika ba Allah ya sauke to da zarar mutum ya kammala dawafi sai ya sallah raka'a biyu واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى كو واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى واتخذوا بالفتح أما وأوغلا نجي امام الشاطبي رحمه الله أما وأوغلا اما نافي دا ابن عامر سو سو كرنتا واتخذوا تو سي متين يصلي ركعه بيو ا مقام ابراهيم in bai samu zuwa ga maqam Ibrahim ba saboda cunkoso duk inda i a ka'aba ya yi da ya kammala wannan sai ya haura zuwa dutsen safa sai ya hau kan dutsen safa ibda'u bima bada Allahu bihi ku fara da abin da Allah ya fara da shi inna safa wal marwata min sha'irillah sai mutum ya hau dutsen safa yayi addu'a yayi addu'a sai ya gangara zuwa marwa yayi ɗaya sai ya dawo safa yayi biyu sai ya gangara marwa yayi uku sai ya dawo safa hudu sai ya koma marwa biyar sai ya dawo safa shida sai ya koma marwa bakwai yana komawa marwa kina komawa marwa ina komawa marwa to mun kammala kun bai ci wannan da kyau ko ni namiji sai in shiga ofishin abin nan shagon masu aski sai tunda yanzu umara muka shiga da ita kuma an jima kaɗan za mu aikin hajji to abin da ya fi min shine in yi saisaye in yi askin baba ba in yi kwalkwabo ba saboda an jima in za mu tafi aikin hajji in samu gashin da zan yi ƙwaryen molo da shi amma ke mace mun yi magana za ki tara gashin kanki ne kun fahimci wannan da kyau ko sai ki sa reza ko mai gidanki isa miki reza fit sai mutum yanki namiji yana shiga eh, eh, shagon masu aski sai a mai sai yanzu ta kammala aikin umara gaba daya ya kammala aikin umara gaba daya shikenan sai a zauna sai a shiga kayan gida namiji sai ya sa kayan gida mace sai da mai da niƙabinta sai kowa ya ci gaba da sa turare in ma miji da mata ne sun samu su kama wani ɗakin can gefe ba ɗakin da aka sauke su ba wa salam rahmatullah eh, ai in kun lura da kyau na tsatsallake abubuwa ne sosai yawa ta ce shan ruwan zazzafa baya zamzam baya ciki ai abin da aka buƙata kana shiga kana shiga din nan ka samu ka sha ruwan zamzam don ka ƙara guziri sosai da sosai kun fahimci magana ta da ke ko dan za ki ga kamar yanzu ne ai yanzu zan fito sai mutum ya shiga ga yana ta yana ta abun nan insha Allah ta'ala a takaicen takaita wannan shine bayani abin da yasa na kaddamar da wannan bayanin su zai zo nan gaba kaɗan to bayan kin kammala wannan dawafi kin sa kayan gida ko daman ke a kayan gida yake na ce za ki mai da niƙabi kuma ki mai da safar hannu ina fata mun fahimci wannan da kyau ko sannan namiji kuma zai mai da kayayyakin shi riga da jamfa da babban riga ne da waye da waye duk zai ci gaba an nace in ma miji da mata ne komai ya halatta gare su har zuwa yawmu tarwiya idan aka ce yawmu tarwiya kar ki da an ce tarwiya ki ce tara ga wata <laughs> ki ji tarwiya tara ga wata a'a in an ce yawmu tarwiya ranar takwas ga wata wannan wata watan zulhajji ranar takwas ga wata kowa zai fito da wanda ya shiga da ifradi da wanda ya shiga da tamatu'i kamar ke kenan ka wanda ya shiga da qiran kowa sai ya mai da kai dama waɗancan duk suna cikin kayansu sai mutum ya fito da kayansa a nan masaukin ku da aka sauke ku a nan za ki ɗauki niyya ki ce allahumma ka hajja sai a kama hanyar zuwa mina shi wannan zaman mina na ranar takwas ga wata baya cikin wajen babban aikin hajji saboda ko da mutum bai yi shi ba ma babu fidiya a kansa amma tun asuba za ki ga abin nan ana ta ɗiban mutane wai a tafi da sauri a tafi da sauri kar a bar wani mu kuma fatan mu a aiki hajji karɓaɓɓe su kya ce fatan su shine kar a bar wani ya kamata maniyatan mu su ma a dinga musu damana tau'iyatu tau'iya su mahukuntan aikin hajji a dinga tara su duk da alhamdulillah ana yi amma dai a dinga tara su ana musu bita ta yadda za su yi wa za a yi musu bita yadda ya kamata su tafi da alhazai kuma su dinga bin aikin bitar dan sai a musu bita abin da suke yi daban kamar alhazai za a tara alhazai ne gaba ɗaya ana musu bitar aikin hajji amma idan ya je ya samu wani fari ya to daga pakistan ko ya to daga india ya yi wani abu shi ma sai bi ce ai balarabe ne ai ya ga balarabe yana yi ita ce babban matsalar maniyyatanmu za a kwana ana musu bita amma da sun ga fari ya yi wani abu sai su ce ai balarabe ya yi su sun ɗauka duk fari balarabe ne kuma inda za ki tambaye su ya fatar turawa take ya fatar mutanen indiya take mutanen indiya larabawa ne turawa ne pakistan larabawa ne turawa ne latin america turawa ne larabawa ne amma ga jikinsu nan ne to sannan larabawan su ma duka malamai ne wani baɗan tasi ne ya shigo gari ne kawai ya zo ya samu na abin da zai ziyara ziyara ziyara ziyara ziyara a tara mai riyal goma goma ya ce nan shine kabarin kaza nan shine kabarin kaza addu'a addu'a addu'a jahili ne jahili ne jahili ne ci addu'a addu'a addu'a fi a ɗibi maniyata na ru a ɗebe suna wallah zaki tausaya ma maniyata ya tafi ga masallacin annabi bai yi sallah a ciki ba sallama ga masallacin ka'aba an kai shi wai nan dutsen arfa ne nan gidan khadija nan gidan wa ba anzalallahu bi hadha min sultan in ma ya inganta din haka to me makofinsa a aikin haji shi kuma ya dauka dan tasi balarabe ne ya ɗibi mutane yanzu haka daga can kauye ya shigo gari ya zo neman a wannan sananne ne wannan wato nan ba gani in dare muke a wajen gari akwai direbobin da suke galibin su mutanen karkara ne ba mutanen cikin birnin makka ba ne kuna jina da kyau ki lura da kyau wani lokacin dare yakan miki baki shigo gari ba karfe hudu zuwa biyar da rabi a ce kina wajen garin mina ko kana wajen garin kaduna ko garin ruwan da ake kabu kabu za ki ga kina shigowa gari za ki ga yan kabu kabu suna fita kin lura da kyau za ki ga yan karkara ne suke shigowa a samu abinci sai a koma to haka su ma za ki wani jahili ne balaraban ne amma jahili ne ba sai ya yi karatu ba a sai ya yi karatu ne ake zama malami amma sai ya ɗibi mutum ya kai mutane nan ru addu'a addu'a addu'a addu'a haza kabar wai ce maka ana addu'a a kabari haza kabar kaza haza kabar kaza ta addu'a tabarruk ta neman albarka kuma ka bar masjidil haram allazi barakana haulahu za ki ga da ya faɗi wata magana ki ga wannan yana adiresin din shi jahili ne ni muna fitowa masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba idan da sallar juma'a ne ko da wata sallah sai naga wani a gaban mu kawai zai fita fa sai ya daga hannu ya shafi katakon kofar fita eh, abin nan na linta kenan ko kofa ta fita ba akan sa ana sa linta ba to za ki ga in kofar katako ci sai a sa katako kuma mai tonan da ya shafa sai yake shafa duk alhazan da suka biyo bayan shi kowa yake shafa yake shafa haka za ki wata ta dauki darduma ta shafa a ka'aba sai take ta shafa a jikinta ko dan kwalugo Allah ya sauwaki Allah ya sauwaki to mu dawo karatunmu ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa atimul hajja kuma ku cika aikin hajji wal umrata kuma ku cika aikin umara lillahi domin Allah subhanahu wata'ala shi shi kadai fa in uhsirtum idan aka datse ku fa in usirtum idan aka datse ku idan aka tare ku sai ba faɗi me ya tare ku ɗin ba sai wasu malamai suka ce idan makiya suka tare ku ko idan rashin lafiya ta tare ku ko idan wani abu ya tare ku kuma yace wannan samu ba ku samu kaiwa zuwa ga ina ba kenan a'a ai kun baro miƙaci ne tun yanzu ai sai mutum ya je miƙaci ya yi niyya sane shiga cikin lissafin maniyata nan duk mu maniyata ne kowa maniyaci ne amma amma sai ka shiga ihrami za a fara maganganu a kanka to fa in usirtum bayan kun dauki niyya daga miƙaci bayan ka dauki niyya kana cikin ihrami kuma baka kai ka'aba ba sai aka datse ku to fa mastaisara min alhadi wanda isa mu sarari sai iyanka hadaya a nan inda aka tare shi din shikenan yana yanka hadaya sai ya yi aski shikenan kuma sai Allah ya kai mu baɗi za a kira shi alhaji eh kun bayyanci magana ta da kyau ya yi aikin haji ina son ku lura da kyau ku dawo da hankalinku kun ga idan mutum ya ce allahu akbar a sallan nafila to fa sai ya sallami. sai ya sallami ina fata mun fahimci wannan da kyau ko sai ya sallami ko da ya fara sallar da niyyar zai raka'a goma ne sai ya raka'a biyu ya sallami sannan sai ya tafi harkar da zai amma wai ce ya yanke assalamu alaikum assalamu alaikum warahmatullah watakila ana sikirini ne an zo kan sunan shi a ina ko ana biyan albashi an zo kan sunan shi ya ce allahu akbar ya sallame a sai ya kai itikafi ta fara sai ta kai kullum da ke ko aikin hajji ya fara sai ya kai azumi ya fara sai ya kai ko na nafila ne ko na farilla shine wa atimul hajji wa umarata lillah ina ba ta gumai to yanzu ta fara dawafi abin nan ta shiga ihrami ko ya shiga ihrami kuma aka ce sai ya kai don wa mu ku cika ina fata mun gane wannan da ke ko to yanzu sai gashi an tsare ku babu yadda za a ki warware wannan harami da kika shiga sai da dalili sai Allah ta'ala ya ce to tun da kun shiga fa in usirtum to idan aka datse ku bu ku kai ga Ka'aba kun yi umarar ku ba in niyyar umara kuka dauko ko kuma bu ku kai ga Ka'aba kun yi dawafi ba in hajji kuka dauko to fa masu sara min alhadi wanda ya samu sarari sai ya hadaya a nan inda aka tare su din in ba manta ba a shekara ta shida da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya fito daga Madina zai je Umara a nan Hudaybiya a nan aka tare shi ina don kun bayyana wannan da kyau ya ba da shawara ya ce a yi a yi tahlil ayi aski sabai suka ce ai ya rasulullah waɗannan za su tare mu yi afka kawai manawar sallama ya ce su aske su suna ganin waɗannan ba su isa su sa su su aske ba sai ya je nemi shawarar iyalansa ya yi kamata yi ya ce musu fa su yi ba wai sun ƙi ba ne fa don ƙin bin umarnin manzan Allah a'a su suna ganin waɗannan arnan ne za su sa su su sai mai ɗakin shi ta ce ya rasulallah ka je ka aske anasalama yana zuwa ana mai aski sai kowa ya kama to kuma yanzu ai an kammala ko to ku lura da kyau sai annabi sallama ya tahallul anan inda aka tsare shi to wannan tahallul da mutum yi wannan yanka da mutum yi da aski da yi shine lasisin sa na warware haramin da ya dauko na warware haramin da ya dauko amma in ba haka ba ya dauko harami ko da ko wannan shine yake hajjin shi na dubu imana eh ko shine yake hajjin shi na dari ko na haji na dubu kun ga shekara dubu kenan kuma ba zamanin annabi nuhu muke ba yawwa Kulura lura sai ya kai mun yi magana da ku cewa na farko aikin hajji na farko shine wajibi amma mutum ya fara kuma sai ya kai fa'in usirtum idan aka tsare kufa masa masaisara min alhadi wanda ya samu sarari sai hadaya wannan malamai sun tafi tsarewa ta makiya to amma tsarewa ta rashin lafiya tana ciki ko ba ta ciki misali ta ɗauki harami da ta ɗauki harami daga aikin hajji na aikin hajji suna cikin tafiya sai hatsarin mota ya gita musu so da hatsarin mota ya ita bata san ma yaya eh, take ba ana ɗaukar su sai aka yi jidda da su asibitin jidda ko asibitin madina ko da ke galibi akan yi kokarin a kai su asibitin da ke cikin harami za ki ga hukumomin Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi za ki ga hatta mutum ba shi da lafiya ana sa shi a mota a kai filin arafa domin ya samu ya tsewa arfa ko da minti biyar ne ko da minti kaza yana tsayawa ya yi tsewa arfa sai dai bai kai dare ba ai an riga an abin nan ko yanzu abin da ya rage mishi shine ifidiya sama da a zo a ce mishi ai gaba ɗaya hajin ya tashi daga in kuka samu maniyata da suka san addini wallahi abin zai zama zai zama abin nan kuma anan muke magana da su ma hukumomi su ji tsoron Allah su sanya aikin hajji waɗanda suka san aikin hajji ba wai a mai da aikin hajji wani abu na siyasa bane da za a sakan kawo mutum da shi in ya yi banga a siyasa a ce to bari a sakan kawo shi da ma'aikatar aikin hajji ku ga mutum ba abin da ya sani a aikin hajji abin da zai nuna miki wannan fa abin da zai nuna miki wannan a shekara ta tara ana sallam sai na abubakar ya tura zama amiral hajji ya kuke gano wannan amiral hajji din eh ya wuce ganin wannan aikin hajji din hakan na in ban sha'aba ba ɗaya daga cikin kwalafa'un rashidun abdullahi bin abbas ya tura ya zama amir alhaji ya kuke ganin wannan su ga muna jan hankalin hukumomi alhamdulillah ana samun ci gaba amma a daɗa samun ci gaba ɗin sosai da sosai gaskiya amma ya zama da kawai za a sakan kawo mutum gwargwadon hayaniya da yi lokacin zaɓe lokacin siyasa a ci shi ma a sakan kame wannan kada a ci amanar ƙasa a ci amanar al'umma kuma duk waɗannan in ji ga lissafa shi yana lissafa cikin abubuwan da ke sawa ƙasa ta shiga cikin wani hali saboda an sa mutu an san an ɗauki wanda bai san bihin ba an ba shi jagorar rukuni daga cikin rukunin aikin hajji saboda haka ba haka ake rayuwa ba Allah ta'ala ya mana jagora Allah ta'ala ce wala haliku ru'usakum a anan fa wala haliku ru'usakum wala haliku kuma kada ku aske ru'usakum kawunanku kada ku aske kawunanku hatta ya balugha hadiyu mahilla har sai hadaya ta kai inda za a yanka ta kenan idan hadaya ta kai inda za a yanka ta sai ku yi me sai ku yi aski idan hadaya ba ta kai inda za a yanka ta wafa ba za ku yi aski ba ashe kenan yin aski kafin hadaya ta kai inda za a yanka ta yana cikin mahazuratul ihram yana cikin abubuwan da aka haramta mai ihrami yi. ku lura da kyau akwai abubuwan da aka haramta wa mai ihrami yi daga cikinsu akwai aski akwai aski ko askin baba ko askin ƙwaryen molo ƙwalkwabo tantali duk wannan an haramta ma duk wanda ya yi harami da aikin hajji duk wanda ya ɗauki niyyar aikin hajji a miƙati ya yi niyyar ya ce allahumma labbaika hajja allahumma labbaika umara ko aikin hajji ko aikin umara duk wanda ya ɗauki niyyarsu a aikin daga miƙati yanzu yana cikin maniyata na asali ba maniyata na fata ba kun ga muna da maniyata na fata muna da maniyata kuma na asali maniyata na asali kun ga yanzu yana miƙati ya ɗauki niyya ya ɗauki harami to sai to akwai abubuwan da aka haramta mashi yayi daga ciki akwai aski wala ta haliku ru'usakum kada ku aske kawunanku hatta ya baluga hadiyu mahilla har sai hadaya ta kai inda za a yanka ta ina za a yanka hadaya makka makka dan Allah ta'ala ya ce hadayan baligal ka'aba hadaya da sai ta za a yanka ta a ka'aba to a gaban ka'aba za a yanka eh da wannan ayar malamai suke cewa makka gaba ta haramci ma'ana ladan da mutum zai samu a masallacin ka'aba shi zai samu a masallacin gidansu amma dai ka zo ka yi dai a ka'abar ga ka ga ta ayi nan za ki zo ki sallah ki ga duk ɗaya ne kana kallon mamu liman na kallon mamu mamu na kallon liman kin sa nan kowa liman yake kallo shi liman ne yake kallon ka'aba kun bai wannan da kyau ko dan zaki ga ka'aba kewaye ta akai misali a ce wannan sangalin nan na kyamara din nan shine ka'abar to kin ga wanda ke wannan gabar nan zai kallo ku da kuke nan mu da muke nan ne ake kallo wanda ke nan din nan suka kallo kullum da ke ko saboda haka makka gaba ɗayan ta wurin yanka ne wa fitatu makka kulluhu manhar mina kulluha manhar nahartuha huna wa mina kulluha manhar annabi sallam ya ce na yanka a nan filin na gaba ɗaya shi wurin yanka ne kai Allah shine Allah wallahi tallahi wato in kin ga filin nan lalle fili ne dan zaki maganar waya za a yi adadin mutane kowa ya samu wurin da zai yanka kin samu daji ga sanan bila adadi to amma ki sani komai addinin musulunci addinin tsafta ne saboda haka an ware mayanka inda ake yanka gaba daya da yankan hadaya da yankan fidiya duk an wanke an ware daman bambancin su ita ce niyya da sauran hukunce hukuncen da za su biyo baya saboda haka ana yanka ne a mina kun lura da ke ko mina kuma tana cikin haram amma makka abin nan ka'aba abin nan arafa ba ta cikin haram arafa ba ta cikin haram shi yasa mushrikan larabawa in sun zo aiki haji iya musdalifa suke tsayawa wai su ba za su fita wajen haram ba kun bai ji wannan da ke ku sai Allah ta'ala ya ce musu a ah, sun ma afidu min haifu fadon nasu. sannan su gangaro ta inda mutane suka gangaro Allah ta'ala ce wala kuru usakum kada ku aske kawunan ku hatta ya baluga hadiyu mahilla har sai hadaya ta kai inda za a yanka faman kana minkum maridan amma duk wanda ya kasance daga cikin ku ba shi da lafiya Aubihi bihi azan min ra'sihi ko kuma yana da cuta a ka tana fama da ƙwarƙwata na san yanzu in Allah da ai ba ƙwarƙwata yanzu ko yawwa yana cikin wa'azuzzuka da faɗakarwa da tasirin makarantun islamiyu da ake da su da laccoci da aka yi da wata ba ta kitso daga ƙaramar sallah sai babbar sallah kumbanci kumbanci amma kun ga wa'azuzzukan da ake ta yi da kaza da kaza shi kaza kuma dama kwarkwata asali daman duk inda kazanta take nan kwarkwata take amma kuma layi hal akwai kwarkwata kuma ta cuta ita kuma wannan daban take to da kwarkwata ta cuta da kwarkwata da wanda ya jajibo ma kansa da kudin cizo Allah ta'ala ya sawaki da duk ma dai abin da ya sa rashin lafiya ta sa mutum zai yi aski kuna jina da kyau ko ko rashin lafiya kanshi yana ciwo ciwon da kanshi yake yi yasa zai yi aski ko dai wani abu ya sa zai yi aski to ku sani addinin musulunci addini na sha maimaita mana addini ne mai uzuri addini ne na wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj millati abikum ibrahim yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra amma ki an ce ga wani wuridi shi wannan wuridin in mutum bai shi da alwala ba zai yi ba amma sallah Allah ta'ala ya ce wanda bai samu ruwan alwala ba ita mama bai ci wannan da kyau to yanzu a bakaice ce kenan da wannan wuridin da sallah mai ake cewa wanne boni sai a ce wannan wurin nake na fi sallah shi wai saboda matsayin shi ko da taimama ba a yi shi wannan wuridin Allah kiyaye kada ya wurga mutum wuta sai Allah ta'ala ya ce faman kana gashi an hana aski kuna jina an hana aski to amma kuma ga wannan ba shi da lafiya rashin lafiyar ta kama sai an mai aski sai Allah ta ce faman kana kuma maridan duk wanda ya kasance daga cikin ku ba shi da lafiya aw bi azamin ra'sihi ko kuma yana da cuta a ka da ake buƙatar sai an aske kan to yanzu me zai yi an halatta mishi yayi aski shine fa sai ya aske kan nashi to fa fidiyatun zai ba da fidiya in ko zai yi fidiyar min siyamin zai yi azumi ne na kwana uku aw katin. ko ya ciyar da miskinai shida kowane miskini guda mudin na biyu au nusuk ko kuma iyanka dabba wa zai maimaita mun min suyamin a'a fassara fassara to ai ba yawwa min suyamin azumi ba wai azumi ba fa azumi guda uku aw sadaqatin ko ciyar da miskinai shida kowanne miskini guda mudin nabi biyu aw nusuk ko yanka dabba to yanzu ku faɗa min wanda bai yi karatu a gaban malam ba sai ya ce min siyamin azumi ai azumi aka ce saboda haka shi dan tatsini ne ba ruwan shi da hadisi ai azumi aka ce saboda haka a wurin da wani azumi daya da wani biyu da wani uku kowanne yayi au sadakatin sadaka to sadaka to ne ba da naira biyar da wanne ba da naira goma ko wanne ya yi sadaka ce dika kun lura da kyau ko min siyam azumi uku au sadakatin ko ciyar da miskinai shida au nusuk ko yanka dabba in an ce dabba ba mutum ya dauko kaza ko agwagwa ya yanka ba ko dai yanka akuya kusan mu a hausar mina in aka ce akuya wai ana nufin da rago da tinkiya da bunsuru a baki jin yara da mata sai a ce akuya ce ta cinye wannan kuma sai ki duba ki ga tinkiya ce yawwa kun ga akwai akuya akwai taure akwai tinkiya akwai rago akwai sa akwai saniya akwai raƙumi akwai raƙuma samaniya ta azwaj min adani sunaini wa min al-ma'z waɗannan al'an'am din to ko a cikin su mutum zai samu ɗaya iyanka in zai yanka kuma zai yanka ne fa a maka za a raba ma talakawan maka ne haka ma suka ce in cewa ne zai raban ne ana amma idan azumi ne duk inda ya samu a duniya zai yi in azumi ne zai yi a ƙasarsu ko ya yi a can to ina son mu lura da kyau mu lura da kyau mu lura me ya aikata ya aikata abin da aka haramta ma maniyyaci ya yi bayan ya ɗaura mara niyya ku lura da kyau muka ce maniyyata sun kasu kashi biyu akwai maniyyata na fata ku lura da kyau ko wanda yake ko naira ɗaya bai je ya ajiye a asusun hukumar alhazai ba duk kaga maniyyata ne na fata akwai kuma maniyyata na asali wanda yake sun je sun ajiye har an ba su fasfot har an yi visa an shiga jirgi yanzu ma ga su a miƙati kuma an riga an ɗaura ɗamara a miƙa ce an ɗaura ɗamara niyya an yi niyya an shiga to daga lokacin da mutum yi niyya to daga lokacin nan duk waɗannan abubuwan da muka aka faɗa suka haramta ko da miji da mata ne suke tafiya a kujera ɗaya to fa sai dai a kallaci juna a ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah labbaik allahumma labbaik labbaik shikenan ba wata magana babu wata magana ina fata mun fahimci wannan da ke ko to ku lura duk wanda yake cikin maniyyata na asali ma'ana ya daura damarin niyya akwai abubuwan da aka hana mushi daga ciki waɗannan abubuwa akwai me akwai aski kuna jina daga ciki waɗannan abubuwa akwai aski kuma sai ya zo ya aikata wannan aski sai aka ce ya yi yaya ya yi fidiya to anan nan shi ne fidiya ita ce sakamakon dukkan wanda ya aikata wani abu da aka haramta ma mai ihram yayi zan maimaita fidiya ita ce abin da aka da aka haramta ma mai ihrami yayi sai ya aikata to fidiya zai yi sai ya ce to ai ai larura ce ai da larura ce ai ba an ce fa man kana miku maridon ba yo inda gangan i ai kuma akwai laifi na musamman ina fatan kuma mun fahimci wannan da kyau yanzu da mai da mai aka haramta mai ihrami yayi na farko aski dan shine gundarin baki dan kanshi muke wala tahliqu ru'usakum kada ku aske kai an haramta ma mani ya ci ya aske kai ina fatan mun gano wannan da ke ko an haramta mashi ya aske kai a ɗazu da a mun yi magana da ku a haji ko umara cewa yana cikin wajibabbun aikin hajji ranar goma ga wata bayan kayi jifa kai aski yana cikin wajibabbin umara da na ba mu sifar umara cewa kina kammala marwa na goma a na bakwai safa da marwa na bakwai abinda zaki shine mai aski zaki a nan zaki a masauki iskal din shine idan fa ba ta yi ba tana da mijinta fa sai dai kallo fa ƙwarai kuwa wannan askin shine abin da ke alamta cewar yanzu kin yi tahallul kin fita aikin umara saboda ko da ta tafi da mijinta ko da san yi ta matu'i ne to fa sai ta yi aski sannan in ta kuskura ba ta yi aski ba suka kwanciyar aure da mai gidan to ta kira ma ta ruwa kenan wannan aski yasa ko ga muka lissafa cikin wajibabbun umara kuma yana cikin wajibabbun ake hajji to yanzu an haramta aski ga dukkan wanda ya shiga aikin umara to ku lura da kyau abin da ake bukata a nan shine aikin umara ko aikin hajji abin da ake bukata a nan shine waɗannan abubuwan da ake haramtawa yana cikin abin da ake bukata ke na ba'a idan aka ce jirgin ku zai tashi ku lura da kyau ko zai tashi gobe ko zai tashi jibi ko zai tashi shekaran jibi na farko da in jirgin ku yana dab da tashi ki samu ki yi kitso don wani lokacin in kitso ya daɗe shi ma yakan kawo ciwon kai ko haka ne yawwa to shi ga sai ya zama kina da kitson ki ba wai kitso ne da ke da alaka da ibadar umara ko hajji ba don ki samu saukin ki ɗaya kenan na biyu kuma mutum ya aske ya aske dukkan gashin da ke jikin shi gashin hammata gashin mara duk wasu gashi da ke jikin shi mutum ya aske abin da abin gudu shine kada ya shiga aikin umara bukatar hakan ta taso ya shiga aikin haji bukatar hakan ta taso kuma ba zai yiwu ba in ya zama na dole yi zai yi an halatta mai a masa yi fidiya to amma idan kika yi kafin ki shiga ko idan ya yi kafin ya shiga babu sidi babu sadada babu fidiya babu komai sai mutum ya shiga cikin aikin hajjinsa salin alin tsoron haka mutum ya yi aski mutum ya aske abin nan ya gyara akai fashi da sauransu abu na farko an haramta ma maniyaci mun ce mani ya shi shine dukkan wanda ke cikin libas yake cikin harami ya sanya ya aske kai ɗaya kenan kuna lissafa mun na biyu an haramta mishi ya aske ya yanke akaifa mi hausa da kowa zai nan ka ce aske farce sai ba sa ce ce wai aske yatsa mm, eh? eh shi suke ya aske farce ya aske fa haramun ne mani ya ci ya aske farcensa inda yana cikin harami sai bukatar hakan ta taso to sai ta yi fidiya na nawa za mu je yanzu na uku rufe kai ga namiji rufe kai haramun ne namiji ya rufe kansa wannan hular tuni zai cire ta zai cire kanshi zai bar kanshi ne mirara a sararin Allah kun da ke ko ba zai sa hula ba ba zai sanya rawani ba ba zai ɗauki wani kyalle ya rufe kanshi ba kun da ke ko balle ya ce ai mata shi an ce ba za ta sa kabi ba sai ya dauki kabin ya sa a kai ce wallahi ya dan ji zafi zafi duk ba zai ba in yi wannan in yi wannan yana sane to zai yi fidiya wana jina da kyau in yi wannan da mantuwa yana tunawa sai ya cire shi kenan bambanci in yi yana sane zai yi fidiya in yi da mantuwa yana tunawa sai ya cire hakan nan zaki ga wani yana ya sa libasin ihram dinsa sai ya dauki gefe sai ya rufe to kai da ka gani sai ka cire mishi ka tunasar da shi kenan saboda in kin lura wani duk maganganun kurame ake yi dan kai dan Najeriya ne sai ka ga shi dan Pakistan ne ya rata ko shi dan Pakistan ne ya ganka kai dan Niger ne ka yi ka sa kaga duk sai magana kurame kenan ko yawa tunda kuma kaga asali shine larabci shine yaren duk duniya sai ka mai larabci yi maka larabci yawa ne abin da ake bukata eh, mana zai mana amma sun fahimci yaran ba eh, yanzu muna magana ga lisanul communication yaran da za a harshen za a tattauna da shi amma dai da zaran yemi haka tana sauwa ne yi kuna jina da kyau sai eh, sanya riga duk wani abin da yake damfararre ga namiji kenan ko ma'ana ba zai sa babban riga ba ɗaya kenan shakwara kenan ba zai sa jamfa ba biyu kenan ba zai sa yar ciki wannan ita ce yar ciki sannan ba zai sa singileti ba duk ba zai sa waɗannan ba kai na faɗa muku ɗazu kamfai mutum ba zai sa ba yadda da ke ga ana wa mamaci a sanya wannan likafani tana a tara haka zai sa zai sanya zai ɗaura kuma game da muka sha maimaitawa kyau idan zai ɗaura ɗin ya ɗan buɗe kafa shi haka kaɗan shi namiji in ya dan bude kafa shi haka ya daura to zai bashi dama lokacin tafiya amma in ya tsuke kafar shi haka ya daura to ba zai iya tafiya ba saboda haka sai ta tunkurar da mijinta ta koya mai da ake daurawa gaskiya ne ai shine amfanin ta matu'in su tafi aikin hajji da mai dakin shi ai in ya matsa kafashi shi to ba zai iya tafiya ba amma idan ya dan ware kafar haka ne ko yauwa haka ake daurawa Aka ake sanya shi na faɗa mana ku ku ne ko maza ne da muke karatu da su na ga alhajin wata jiha ba zan faɗi jihar ba na gan shi da wandan shi iya gwiwa eh mana <laughs> na mai magana ya ce malam kyale ne kawai na ce ta wannan kila ɗari yake wallahi sai a hankali wallahi sai a hankali eh shi a kyale shi kawai shi haka zai yi a to yanzu ya abe bude kofan ma ka tattauna da shi ba da hausa muke magana ba karki ciwo daga wani ya ce kyale shi kuma ya toshe kofar ke eh watakila jahili ne watakila dan tatsi ne ma ai jahili ne kin san suna ganin ba ba wadannan abubuwa eh ina faɗa miki a maka amina ne za mu tafi eh, abin nan ba wai a maka ne za a je mina ba a'a amina ne rana takwas ga wata a tara ga wata saboda ran takwas ga wata za a bar maka a tafi mina ran tara ga wata a bar mina a tafi arafa ran tara ga wata to ran tara ga wata ne mana ga hanyar zuwa arafa ne wa salam eh yan tasina su ne ba su yadda da qur'ani ba ai ba su yadda da hadisi ba za ki gan za su yi alwala ba sa kuskura baki ba sa shaƙa ruwa wai duwannan wannan abin nan ne kin lura da ke ko a nan mena sun fi yawa a yankin pz amma akan same su a wasu wurare haka kin fahimci magana su ko yawa ta yi tambaya ne yan tatsinan ya suke kuma tana da haƙƙi a fahimtar da su su wai su ba ruwansu da hadisi ba za su yi amfani da hadisi ba isa na faɗa miki alwala ba sa shaƙa ruwa ba sa kuskuren baki wai wannan da hadisi ya zo su ba ruwansu da hadisi nam mu dawo nan kaɗan an hana ya sa wannan sai sai ya sa hula kuna jina da kyau ko da ya sa hula aka ce mai ba a sa ya ce shi dai ya sa fidiya nawa ce a kansa ɗaya ko kuma larura ce ta sa ya sa hula larura ce ta sa ya sa hula yanzu yana da fidiya guda ina fatan kun mai wannan da kyau ko abin naka ya faɗi kasa sai ya yi aski da aski da sa hula jinsi guda ne a'a yanzu yana da fidiya nau kenan biyu amma sai ya sa wando ya sa riga saboda wani abu da ya gita mishi da wando da riga jinsi guda ne da wando da riga tafiya su daya zai yi fidiya ɗaya ne ba za mu ce zai yi fidiyar wando daban fidiyar riga daban ba yawa man hula jinsi daban ne aski jinsi daban ne hakan nan za mu je na nauke yanzu na biyar sanya turare ci mace ko namiji ba a sa turare saboda ga koda ya rasu a wannan lokacin shi ba za a sanya mai turaren da ake sawa mamaci ba koda ya rasu a wannan lokacin ba aka yi mai wanka na gawa ba za a sanya mai turaren da ake sawa mamaci ba saboda shi yana cikin ihrami masu kanshi ba a amfani da su sabulu da mai mai kanshi ba a amfani da shi sai abin nan kashe dabba farauta kashe dabba ta farauta kamar me kamar zomo kamar barewa kun san na faɗa maku tsakanin makka da madina misali hanyoyi ne akwai dazuzzuka wani lokacin za a ajiye ko a mat'am haka su ma direbobi din tafiya ce wajen a mota alhazai akan yi awa biyar ana tafiya ko akwai wanda suka bi mota alhazai mota alhazai akan yi awa nawa akan yi awa kusan bakwai fa eh akan yi awa bakwai ko mota alhazai kuluran mota alhazai ita tsarinta daban ina jin a arba'in suke tafiya eh ba a sauri doka ce ta ƙasar saudi arabia a tafi a hankali ba ya fi ba yawwa to lokacin nan da muke madina galibi taxi za mu tare kaga in gaɗi yaran nan kawai fi za su ɗabi ku haka to kun ga tafiya ce tafiya irin wannan ba za a tsaya ita cin abinci kuna ce na da kyau to wani za ki gaga za ku dinga ganin dabbobin farauta haka almimin da mani ya ci da ke cikin harami baya kashe dabba farauta in ya kashe ya ayyuhal ya bali wannan kuma Allahu bi shay'in min as-sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum li ya'lam Allahu man yakhafuhu bil ghaib a gani la taqtulu sayda wa antum hurum la taqtulu sayda wa antum hurum a gani amma wannan saydul barri ake magana kayan farauta na dake doron kasa amma saydul bahar kama kifi da sauransu wannan uhilla lakum saydul ba'ri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyara wa hurrima alaykum saydul barri ma dumtum hurma saboda haka ba a ba kashe dabba farauta ko nuna ma wani ba a yi eh kana mafarauci ba ka kai mai ishara sai na nawa za mu je yanzu na bakwai ƙulla aure baya kulla aure shi ba za a daura mai aure ba kun da ke ko ke san wasu bai su ce neman tabarruki ita ya aurata arfa aka daura <laughs> ina ba ta kuma ji duk wanda ke cikin ihrami mace ko namiji ba a daura mishi aure ma'ana sun tafi suna can suna aikin hajji ko mara mu muna muna nan mu daura musu aure ko a can a daura musu aure ko shi ya daura ma wani ko shi a ɗaura mushi ko shi a ɗaura ma wani duk ba a yin wannan hakan nan na takwas saduwar aure ba a saduwar aure hakan nan na tara abin nan wasanni ba a yin wasanni na aure na kausai ne tsakanin baka biyu take cewa akwai wata sallah da ake wai ta karshen juma ya halatta ka bi su bai halatta ba kuɗi kawai suke tarawa kuɗi suke tarawa wai za a wa mutum za a bashi ceton mutum dubu sittin daga dama a dangin uwa dubu sittin da yin duk ma an zala labi min sultan babu wani nam mu dawo karatunmu na takwas ba a saduwar aure na tara ba a wasanni mu bashara rungume meniya taɓe-taɓe tsakanin miji da mata duk waɗannan haramun ne ba a yin su kuma ku lura waɗannan abubuwan akwai abin da idan mutum ya yi su fidiya zai yi amma akwai abin da in mutum ya yi aikin hajjin ya lalace kamar saduwar aure aikin lalata aikin hajji take gaba ɗaya kuma baɗi zai dawo ya ɗora ina fatan kun bayanci wannan da ke ko saboda ko ga da kenan na yi tsokaci akwai wasu mutane can yan kama wuri zauna duk wacce ta je ta san su wacce ta je kuma za ta wata ta taba zuwa ta gan su yan tuwo tuwo din nan a gidan alhazai za ki gan su a gidan alhazai tuwo tuwo ana bara ana karuwa in gani za ki gan su ya ma aka cika mai mummunan hali dai Allah ya kiyaye a bai a kasa mai tsarki kun ji sunanta kasa mai tsarki da Allah ta'ala ce wa man yurid fihi bi ilhadi bi zulmi nuzuqu min azab sa'ir duk wanda yi niyyar aikata laifi za a dandana min azaba amma niyya ma amma ki ji tana cewa mutum nawa kika bata ma aikin hajji su har abin alfahari ne ta bata wa mutum kaza aikin hajji su kuma daman ga sun haka mutum ya tafi gani Allah ta'ala ya sauwake shaidanu ne Allah min aljinnati wan nas so daga ba shi da kyau wannan a cikin aikin hajji ko wajen aikin hajji idan Allah ta'ala ya sa aka je aikin hajji su kuma mata wa'azin su na daban ranar sallah ranar jifa ranar zai jamratul aqaba ɗaya kenan sai a yi yanka biyu kenan aski uku kenan tawaful ifada hudu kenan kuna jina da ke ko safa da marwa waɗannan hudun in dai kika yi biyu a cikinsu to ya halatta mutum ya mai da kayan jikinsa gaba ɗaya ya halatta mutum ya mai da kayan jikinsa daman na sha maimaitawa mata suna cikin kayansu ne kawai abin da za ta mayar shine safar hannu da niqabi amma maza ya halatta su sa kayan jikinsu to ku lura na ce waɗannan guda nawa hudu in mutum ya yi biyu misali ya yi jifa ya yi aski kun lura da kyau ya yi jifa ya yi yanka kuna jina da kyau no kenan biyu to yanzu idan ya yi jifa ya yi yanka bi kenan ko to sai ya aski ya mai da kayan jikinsa wannan ya yi a tahallulul asigar zai mai da saboda mai aka kira tahallulul asigar zai mai da kayan jikin shi amma ba zai kusanci iyali ba amma idan ya tawaful ifada yes to wannan kuma ya riga ya kammala komai sai ya dawo a ci gaba da zaman kwanakin mina kamar yadda bayanin su zai zo a wafkurun lafi yamin ma'adudat ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wala tahliqu ru'usakum kada ku aske kawunanku hatta ya baluga alhadiyu mahilla har sai abun hadaya ya kai inda za a yanka shi faman kana minkum maridan duk wanda ya kasance daga cikin ku ba shi da lafiya aw bihi azam ko ma yana fama da cuta a kansa fa fidiyatu to shi anan fidiya zai yi ku lura da kyau anan fidiya zai yi mu lura da kyau fidiya mutum fidiyoyi za ta iya kama shi mun ce duk wanda ya bar wajibi zai yi fidiya no kenan ɗaya duk wanda ya aikata wani abu da aka hana mai harami ya aikata zai yi fidiya no kenan biyu sai ya huce miƙaci sai da ya wuce miƙati sannan ya yi niyya ya ɗauki harami fidiya ta hau kan shi ya zo ya sa turare ya je ya yi aski eh fidiya nau kenan uku kun ga fidiyoyi sun fara kama shi yawwa ya batun susa eh yanzu idan ne haka haka suka ce idan na ga gashi ya faɗo ƙasa to daman gashin ya tsinke daga asalin kan bai samu wanda zai sauko da shi ƙasa ba ne kullum da ke amma su sa haka kaɗai ba ta ko gashin da bai ɓaɓɓake ba ya faɗo ƙasa haka ne dan da yana haka ai ya kamata mu ga gashin ne da yawa ya riga ya zuba haka saboda ka a kiyaye sosai da sosai ubangiji subhanahu wata'ala ya ce fa'iza amintum idan kuka amintu faman mata bil umara to duk wanda ya ta matu'i na umara ilal hajji zuwa ga aikin hajji to faman sai sara min alhadi wanda isa samu sarari sai ya hadaya faman lam yajid wanda bai samu abin yin hadaya ba kuma ta fasiyamu thalathati ayyamin fil hajji zai yi azumin kwana uku ne a lokacin da yake aikin hajji kuna jina da kyau fasiyamu salasati ayyamin fil zai yi azumin kwana uku a lokacin da yake aikin hajji wa saba'atin kuma zai yi azumi bakwai idza ja'atum idan kuka dawo idan kika hada waccan uku da wannan bakwai tilka asharatun kamila azumin ya zama goma kenan cicip lafazin goma da yan shi'a ba sa so su ji yan shi'a sun kasance suna kaurace ma lafazin goma saboda al'asharatul mubasharuna bil janna yan shi'a saboda akwai sahabbai goma da Allah ta'ala ya musu bishara da aljanna sai suka kama kyamar lafazin goma ba sa zan su ji lafazin goma goman kawai fa ba ma wai waɗannan ba ba dai lafazin goma ba ne sai suka kyamace su ba na gaya muku ba ba sa ɗaukar miƙati a zata saboda umar ne ya sa wurin to lafazin goma sun suka kauce mata sun gwammace ma lafazin tara wa kana fil madinati tis'ata rahatin wa kana fil madinati tis'atu rahatin yufsiduna fil ardi bala'i kenan bala'i shi an ci kenan yasa wallahi in ku za ta yi aure ku tsaya ku fahimci waye za kina da damar ki hana aure kafin a yi shi amma aka riga aka daura ko limamin da ya daura ba shi da hurmin warware shi yawwa ku lura da kyau kara za ce wallahi ba a sani ba ne sai da aka daura aka gane ai dan shi'a ne a'a lokacin da yake kawo bulawus yake kawo kudade duk ba a gane dan shi'a bane a lokacin wai ana son ta ana son ne kawai dai daman ba wanda yake son ishi ta je inda za ta wahala wannan sananne ne wahala ai kowa ta yake yi amma wahala ta aqida ita ce mafi munin wahala na'am mu dawo karatunmu Allah ta'ala ce faman tamatta'a duk wanda ya yi matu’i, kuna jina man mace ko namiji man mace ko namiji kaza ka man ma tufi dani ma'an kullum umumi ya ukhayya fasma'a faman tamatta'a duk wanda ya yi matu’i ya ji daɗi bil umarati saboda umarar da i ilal hajji zuwa hajji duk wanda ya matu’i da umara ya zo ya yi aikin hajji to fa sara wanda ya samu sarari min alhadi sai iyanka abin da ya sawaka na hadaya a nan sai batu ya kawo mu kan nau'ukan aikin hajji da ake da su ƙur'ani ya faɗu ɗaya ya ce ta matu'i idan aka ce ta matu'i kuwa shine ki yi ko ya yi ko in yi a yi aikin umara a cikin watannin aikin hajji sannan kuma a yi aikin hajji a wannan shekarar wace ce zai mai tamu matu'i shine mutum ya yi aikin umara a cikin watannin aikin hajji sannan kuma ya yi aikin hajji a wannan shekarar ba tare da ya dawo ba ina fata mun fahimci wannan da kyau nam da kika tashi tafiya sai allah ta'ala ya sa kun isa makka saura da kwanaki ma'ana kamar dai da muka ambata sai kika isa makka da umara a cikin watannin aikin hajji da kuka isa maka da umara sawa'un wannan umara ɗaya ga watan shawal ce biyu ga wata ne talatin ga watan shawal ne ɗaya ga watan zulƙada ne ashirin ga watan zulƙada ne yayin da kin yi umara da kika yi umara a cikin watannin aikin haji domin shawal da zulƙada da goma farko na zulhaji duk cikin watannin aikin haji ne saboda haka kin isa makka cikin watannin aikin haji da umara kina isa makka sai kika yi umara kamar yadda muka bayani ɗazu kina kammala umara sai ki me in kina mace sai ki kama gashin kanki sai ki sa reza sai ki abin nan sizo sai ki aski za ki kama daidai abin da bai wuce tsawon ba wai tsawon ya tsawo fa tsawon an mula wannan gabar yatsa na sama gashin tsawon wannan za ki kama sai ki aski in kina da mai gidanki ya kama miki in kuma akwai 'yar uwarki mace ta kama amma ban da wannan to sai dai ɗa kowa ko ƙani maharam da ya to yanzu kin kammala aikin umara kuna ce na da kyau kin kammala aikin umara in namiji ne kuma ya aske kanshi to tambaya ta anan ku lura da kyau yanzu da kika yi wannan in namiji ne kuma shi ma ya yi wannan ya aske kanshi muka ce mafi kyau kuma ya yi sai sai duk da Allah ta'ala yake cewa muhallikina rusuhum wa maqasirina la takhafun masu kwalkwabo da masu saisaye a aikin haji ko umara kenan kwalkwabo shi ya fi lada a aikin haji kwalkwabo shi ya fi lada a aikin umara sai dai idan ga umara ga haji sai mutum ya fara yin saisaye dan ya rage gashin da zai aske idan ya yi aikin haji to magana mu anan shine yanzu kin shiga aikin makka da umara da kika shiga makka da umara kuna jina da kyau ko kin kammala umara da kika kammala umara shikenan shi kenan sai kika mai da sa niƙabi kika mai da sa safar hannu idan kuma kin je da mai gidanki ne shi kenan shi ma ya je da tamatu'i sai aka ci gaba da tamatu'i to kin ga yanzu a waɗannan kwanakin wanda za yi wannan tamatu'in shine wanda ya wanda ya tamatu'i wanda zai amfana da wannan shine wanda ya tamatu'i amma wanda ya je da ƙirani yana cikin ihraminsa wanda ya je da ifradi yana cikin ihraminsa ina fatan kun fahimci wannan da kyau saboda haka shi namiji da ita matu'i zai sa mai da kayan shi na gida ya ci gaba da sawa har ranar takwas ga watan zulhaji a ranar takwas ga wata to ranar ne kuma za a ɗauki ɗamarar niyyar aikin hajji tunda daman ya shigo maka ne da niyyar umara ina fatan kun ji ne da kyau sai ya ɗauki ɗamarar niyyar aiki sai ya ci gaba da aikin hajji wannan ina fatan kun riƙe wannan eh in mana tambaya ko dai a bar shi yana da yanzu sai ya je umara a talatin ga watan shawwal da ya je umara a talatin ga watan shawwal sai ya dawo gida da ya dawo gida sai zai wasu harkokinsa sai kuma ya bi jirgin alhazai ya koma aha in yi aikin hajji ya yi ta matu'i bai yi ta matu'i ba dan ya dawo yawa kun bayyanci wannan kenan kenan da matu'i zai kasance ne a tafiya daya ina fata mun bayyanci wannan ko a tafiya guda to wanda ya yi wannan ku lura da kyau ya yi umara a tafiya nawa daya ya yi aikin hajji a tafiya nawa daya wanda yake kuma kinga kowace kudin ta ake biya mata a biya kudin umara a biya kudin hajji yanzu a tafiya daya ya yi hajji ya yi umara ta yi hajji ta yi umara nawa kenan biyu sannan ya mai da kayan shi na gida uku ya sa turare hudu in ma shi da iyalai suka je sun je kuma kasa mai tsarki sun yi aiki sun kara aiki bisa aiki kun ga yanzu duk waɗannan sai aka ce ya yi hadaya a tuke ku hadaya ko sai aka ce yanka ai ya abin nan ku to sai aka ce ya hadaya hadayar ita ce ya yanka ɗaya daga cikin dabbobin nan da muka ambata ko sa ko saniya ko rago ko tinkiya ko akuya ko basuru ko raƙumi ko raƙuma cikinsu zai yanka ne fa sai sara min alhadi wanda ya samu sarari sai ya hadaya tambaya ta anan ita ce kudin guziri da ake bamu sarari ne ko kuwa ko kuma mutum zai ninki kudin guzirin shi ne ya je sai hansu ya sai kwamfuta ya ce shi bai samu sarari ba za mu zo mu yi maganar nan gaba kada yanzu mun san menene ta matu'i menene ta matu'i aikin hajji da aikin umara aikin hajji aikin umara tare da aikin hajji ko ai a shekara guda kun lura da ke ko kirani hmm? eh duk ɗaya ne eh a shekara mu ne muke cewa a tafiya guda eh, eh kaga shekara guda kenan ba tafiya guda eh barakallahu fikum amma zaki ga suna cewa min amin wahidi amma zaki ga tafiya abin nan a tafiya guda mu zai fi mana dalla dalla mu ce a tafiya guda kuna jina da kyau da ya zo umara da ya zo miƙaci kusa a miƙaci na ake daddalewa da ya zo miƙati ko da ta zo miƙati ko da kika zo miƙati ko di da na zo miƙati ko da muka zo miƙati kuna jina da kyau ko sai muka ce allahumma labbaika hajja to yanzu mun yi niyyar ifradi ne aikin hajji kadai aikin hajji kadai muka yi niyya wani shi ake kira al-ifrad allahumma labbaika hajja ya allah ka amsa mani wannan aikin hajji to shi wanda ya ɗauki wannan niyyar yana zuwa makka zai wuce ka'aba ne ya dawafi sunan wannan dawafin dawaful qudum dawafin isowa amma na wacce sunan shi dawafin umara ta yi ko dawafin umara yi amma yanzu wannan dawafin isowa birnin makka ka'aba saboda mun yi magana cewar ka'aba kana zuwa dawafi za ka yi muddin ba ka samu ana sallah bane ko sallah ta hau kanka ko ka samu idar ina fata mun fahimci wannan da kyau da ya dawaful qudum shikenan zai zauna cikin ihraminsa zai zauna cikin ihraminsa ko da ko saura kwana goma takwas ga wata ta yi ko da saura kwana ashirin ko da saura wata guda takwas ga wata hajji ta yi zai haka zai zauna cikin ihrami ya zai yi ya samu ya sai ihrami guda biyu ya wanke wannan ya sa wannan ya wanke wannan ana wanke ihrami sai dai ba da sabulu mai ƙarshi ba ina fatan kuna tare da ni to haka zai kasance cikin ihrami ha takwas ga wata ta yi takwas ga wata ta yi wanda ya yi ta matoyi din nan ɗazu shi ma ranar kuma zai sake ɗamara ya ɗago kayan shi sai su rankaya shi ma ranar zai ce allahumma ka hajja to wannan nau'in aiki haji shi ya kira al-ifrad wanda iya shi babu hadaya a kansa ki lura da kyau aiki haji nau'i ɗaya bai hada da umara ba shi ko wancan yayi umara yayi haji ku lura da kyau sannan kuma wancan yayi umara yayi haji ya ma cire kayan shi na umara na aikin haji ya sa kayan shi na gida ya ma sa turare ya ma je da iyalin shi ina fatan kun fahimci wannan da kyau ko zaki ga akwai bambanci kenan sai mu je na uku na uku shine qiran qiran shine gwama aikin haji da umara lokaci guda ba tare da an raba ba in kin lura mai tamattu ya raba ko bai raba ba ya raba da mai ya raba ya yi aski ya sa kayan gida ya shafa turare sun shiga unguwa shi da iyalansa kun bai wannan da kyau ko kun ga yanzu ya raba umara sai ran takwas ga wata ya zo ya shiga hajji amma shi mai kiran bai raba ba wannan labbaika Allahumma labbaika din da i shine na umara shine na hajji da ya shigo ya yi dawafi wannan dawafin da i shine na umara shine na hajji kuna shi na ya gammala dawafi ya je ya yi sa'ayi shine na umara shine na hajji saboda haka in ya kammala dawafi ba zai yi aski ba ba zai cire kaya ba eh in ya gama sa'ayi na'am in ya kammala sa'ayi ba zai cire aski ba ba zai cire kaya ba haka zai dinga zama cikin libasul ihram cikin ihramin sa har ranar takwas ga wata zai yau wata ce a yi miƙatiya zai ce zai ce allahumma labbaika umaratan wa hajja allahumma labbaika umaratan wa hajja allah ka amsa mini umara da hajji wanda yake shi mai tamattu'i ce allahumma labbaika umara ɗaya ko kuma ya ce allahumma ka umaratan an biya ila hajji duk wani iya yi amma shi mai ifradi ce allahumma ka hajja na san da da aka ce ga jirgi ya sauka insha Allah kowa ya maimaita insha Allah ta'ala Allah ya sa haka kuna jina da kyau to anan da mai kiran wanda ya gwama hajji da umara a tafiya guda a lokaci guda aiki guda kuka lura mun ci ba zai cire kayan shi ba zai ci gaba da zama da kayan shi har ranar goma ga wata kuma a ci gaba da tafiya tare da shi da mai tamattu'i da mai karan su ne za su yi hadaya za ku maimaita da mai tamattu'i da mai karan su za su yi hadaya ki lura mai karani zai yi hadaya ba ya yi umara ba yawwa a tafiya ɗaya duk da shi bai fantama yadda wancan ya fantama ba ai kun lura da ke ko bai fantama yadda wancan ya fantama ba amma dai inda a ce ya yi haji ya dawo ya sake tara kuɗi ya tafi umara ai ya yi tafiya biyu amma sai da tafiya biyu a tafiya ɗaya sai aka ce ya yi hadaya kenan tamatu'i hadaya ƙirani hadaya ifradi ba hadaya idan mutum ya yi ifradi kuna ji na da kyau a miƙati ya ce allahumma labbaika hajja ya tafi ya samu bayan ya isa ya shigar da kirani ya kuma shigar da shi lura ya shigar da umara ya ce ya shigar da ita e a miƙati yanzu suna dab da shiga makka kafin ya yi ɗawafi kafin ya yi ɗawafi sai ya ce ya shigar da umarashi shi cikin hajjinsa kun lura da ke ko watakila zai ga kai amma dai ko yana ciki kuma ya ji karatu ko dai ya da kaza'i duk ya samu ya shigar ana samu wannan a sallah ba na gaya muku ba akwai damar magi da ake da su aje eh eh yana iya koma ta matu'i yana iya koma ta matu'i eh bayan ya baro miƙati ba duk ya shigar da wannan cikin wannan yanzu ban ce da ku ban yi tattauna da ku a cikin ukun nan wanne ne fi ba kun lura da ke ko wanne ne ya fi maganganu ne masu kwarin gaske da ake tattauna akan su a a a a ta ce yanzu bayan ya baro miƙati sai ya shigar da umara don zai yi kirani fidiya ta kama shi muka ce a a zai yi hadiya ne kun lura da ke ko ai asali ya baro miƙati da niyya na wani nau'i daga cikin nau'ukan aikin hajji yauwa yanzu ɗori yake yake shi wa kenan me me kiran nam a shi goyon nan ya wuce mishi saboda haka shi mai ifiradi da ya shigo tsawafin kudum zai yi yana tsawafin kudum ba sai ya wuce kuma zuwa safa da marwa ba kun gama hmm? eh mai ifradi ina maimaita mana mai ifradi da ya shigo dawaful kudumi ya yi ba zai yi safa da marwa ba sai an gangaro daga hajji sai ya dawo daga hajji sai an dawo daga mina sai ranar goma ga wata kuna ji sai ranar goma ga wata zai zo ya yi dawafi da ake yi sa'ayi da ake yi Allah ta'ala ya ce za a fa mata mata bin tamatta ilal hajji fa masu hajj min al wanda ya samu sarari sai ya hadaya ku sa kunne da kyau ku sa kunne da kyau mun mun faɗi hadaya ga duk wanda aka datse shi a inda aka datse shi din sara min al mun faɗi tamattu'i da qarani sara kun yi shiru min al mun faɗi wala ta'liqu ru'usakum hatta ya al-hadyu mahilla faman kana minkum maridan aw bi azami ra'si fa bidiyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk mun faɗi can wanda aka tsare shi zai yi hadaya wanda ya tamatu'i zai yi wanda ya karani zai yi hadaya wanda ilefi zai yi fidiya kun lura da ke ko bambancin su shine duk dabba guda ce a hadaya zaka yanka rago zaka yanka a hadiya za ka yanka rago a fidiya za ka yanka rago a hadiya za ki yanka raƙumi za ki yanka sa hakan nan ma a fidiya bambancin su niyya wannan kin yanka ne da niyyar fidiya wannan kin yanka ne da niyyar hadaya bambanci na farko bambanci na biyu na fidiya za ki ce a yanko miki ki gasa ki ci na fidiya ba za ki ci ba na fidiya na hadaya za ki ci na fidiya ba za ki ci ba kun da ke ko na hadaya ke da ka yanka za ka ci motsin da kuke ta yi ne an kawo muku yarinya nan kun wannan ta buɗe makaranta nan gefe guda waye waye shi yasa na ci kuna jan hankali na sosai hadaya za ka ci fidiya ba za ka ci ba tofa ya yanka rago ba zai ci ba ya nuna laifi ne kenan kuma mun yi magana cewar abubuwan da ke sawa a fidiya suna da yawa imana eh in ya bar wajibi zai yi fidiya in ya aikata mahzur daga cikin mahzuratul ihram zai yi fidiya in ya tashi yin hadaya domin ya yi tamatu'i ko ta ta hadaya domin ta yi tamatu'i ko ta yi kirani to fa fidiya ba ah, masa sara min alhadai wanda ya samu sarari sai ya hadaya sarari shine ga kuɗi ga dabbar ga kuɗin yin hadayar ga dabbar da za a hadayar ina fatan kun fahimci wannan da kyau ko akwai nuka da suke sayarwa nuka da suke sayarwa akwai amintattu da gwamnatin kasar saudiya ta aminta da su yanzu in kika saya za su baki rasit a kan kin saya za su yanka miki sarabar kuna jina da kyau to yanzu a wurin ki ranar goma ga wata da kin yi jifa za ki yi ma kanki hukuncin kin yi yanka saboda kin riga kin bayar yanzu kin yi abubuwa nawa kenan biyu kin yi jifa daya na biyu kuma kin yi yanka kin lura da kyau ko na uku sai ki aski in kuma kin ga dama ki wuce a ranar zuwa dawafi don da ranar yana da cunkoso iya cunkoso amma da kina samu ki yi dawafi ranar ya zama da kin kammala gaba daya wannan kenan hakan nan ma akan samu a cikin mahukuntan alhazai na jihohi in dai aka ce hukuma ta aminta da wannan to kin ga nau'i ne da zaki aminta da wannan su kuma su ji tsoron Allah amma dai mutum ya hattara sosai akwai kuma yan bani na iya akan wannan harka tunda harka ce ta kuɗi to wani kuma kin ga a harka sai a hankali zaka ba a ce ka zargi kowa ba amma dai kai ma dai ya kamata hankalinka bayan ka yi karatu ya wuce maka ana ce bayan kayi karatu nam yanzu ku lura da kyau ga kudin hadaya ga dabbar hadaya ɗaya kenan ko ga kudin hadaya ba dabbar hadaya biyu kenan ga dabbar hadaya ba kudin hadaya kun ga ga kudin hadaya ga dabbar hadaya shine wannan famasai sara min alhadai ga kudin hadaya babu dabbar ta ƙare ko kuma ga dabbar babu kuɗin amma ya za a yi ga dabba babu kuɗi bayan a nan an bashi kuɗin guziri wurin 1000 dollar ko kuma dala 750 ko kuma riyal 2000 an bashi kuɗin mai akan me ya kashe ko shinkafa kaza yake ci ba zai kashe su ba taso ya ta ɗanye to danyen gol ah <laughs> ta so makishiyar ta danyen gol kar ku manta kar ku manta ita fa ta je aikin hajji ne yanzu yawwa sannan ita wata fa bata je ba fa yawwa yanzu in shagon ɗanyen gwal ta zo mata da shi ah. <laughs> ta so ma 'yar kishiyarta da za a mata aure bayan sallah ta so mata tun da ce ko tun da ce ina son mu lura da kyau ku dawo da hankalin kuna kudin da aka baki ko kudin da aka baka an baka kudi ne da zai taimaka maka yin aikin hajji saboda haka ni ina ganin gaskiya duk wanda aka bashi kudin nan ya iya kokari ya cire kudin hadaya a ciki kada ya ce wai zai tafi yin azumi dan Allah za mu zo mu karanta zai tafi yin azumi wai saboda shi ba shi da sarari alhalin an ba shi riyal dubu biyu ko riyal dubu biyu da ɗari biyar ko riyal dubu uku ko 1000 dollar in kina son ki so mai aiki ɗanye ki wa mai gidanki me za a so mishi ai ko za ku faɗa ai alkyabba <laughs> alkyabba ga tana bakin kasuwa jallabiya ga ta nan eh, yawwa ta ce sabuwar wutowa sai a so mai danye ba a san niyyarsa ba wallahi danye ne ka gan shi nan eh, na so maka ban san niyyarka ba sai ce to tun da baki san niyyata ba alhamdulillah na baki shi halas malas eh eh kun bai ci magana ta da kyau ko saboda haka mu kiyaye gaskiya ku dawo da hankalinku nan eh dawo da hankalinku nan mu dawo da hankalinmu nan duk wanda aka bashi kudin guzuri ya kokari ya ga ya cire kudin hadaya a cikin kudin guzuri idan zaki so danye zaki so mai eke danye zaki so tsaraba sai ki tafi da kudin tsaraba daga daban Allah ta'ala ya ce fa mallam ya jiri wanda bai samu dabbar ba saboda ba shi da kuɗi ko bai samu dabbar ba saboda ga kuɗin babu dabbar fa su ya mu salasati ayyamin fil hajji to zai yi azumin kwana uku a hajji kamar ya azumin kwana uku a hajji sai ya azumin biyar ga wata na hajji da shida ga wata da bakwai ga wata kun da kyau ko takwas ga wata sai shiga cikin harami ya yi kwana uku kenan ko kuma ya yi takwas ga wata ranar mina kenan da bakwai ga wata da shida ga wata ma'ana kin sai ya shiga ihrami tun da wuri kenan don ya samu ya yi wannan aikin hajji a daidai wannan lokaci din kenan na nasallar salamata wal afiya eh ɗaya kenan ko kuma ya yayi ah, goma ga wata sai ya yi sha ɗaya ga wata da sha biyu ga wata da sha uku ga wata wasu sun ce ya halatta wasu sun ce bai halatta ba domin a yamu ne kun lura da ke ko kenan dai yanzu duk wanda zai yi wannan yana da kyau ya samu malami kuma a sake tantance mai a yi mai bayani baki da mushafahatan baki da baki wannan kenan wa sab'atin idza raja'atum sai ku kuma bakwai in kun dawo kun dawo ina bakwai in kun dawo daga mina kun gama aikin haji kun dawo masaukin ku a maka sai ku yi bakwai ko ku a in kun dawo gida sai ku yi bakwai duk kowace fasara malamai sun ambata kuma kowace fasara ta yi tilka in kin hada watan uku da wannan bakwai asharatun kamila bakwai ne goma kenan cikakku wannan magana kuna jina da kyau wannan magana ka inna lillahi wa inna ilaihi kamar ba ku taba ganin yaro ba ina son ku mai da hankalinku ne kan karatun da ake yi wannan magana ta wanda wanda ya tamattu'i ya yi hadaya in bai samu hadaya ba ya yi azumi uku a can bakwai a can wannan maganar liman lim kun alu hadir masjidil haram ga wanda iyalan shi ba sa makka ɗalibi ne ya je jami'atu umul qura ya je jami'ar makka karatu da shi da matar shi duka to sai suka yi ta matu'i ba wata hadaya da za su yi ba hadaya ma asali balle a ce akwai an samu salil eh, ba hadaya da za su domin su suna ɗaya daga cikin maganganu kenan su waye hadirul masjidil haram sai malami wasu malamai suka ce su ne waɗanda ke makka wasu kuma suka ce a'a su ne waɗanda yake daga inda suke zuwa makka bai kai tafiyar da za a mata kasuru ba ashe dai tafiyar da za a mata kasuru tana da mizani ina fata mun fahimci wannan da kyau sai Allah ta'ala ya ce wa taqullaha ku ji tsoron Allah wa'lamu anna Allah shadidul iqab ku sani lalle Allah ta'ala mai tsananin uquba ne Allah ta'ala ya mana gafara ya fi mana mu da suke cikin ɗamara Allah ta'ala ya sa su yi alhajjul mabarur mu ma da muke cikin ɗamara Allah ta'ala ya sa mu je mai aikin hajji lafiya mu dawo lafiya akwai bambanci tsakanin bayanin kenan kaga mu maniyyata ne na na gaba ɗaya ko amma su maniyata ne na sun biya kuɗi har sun to Allah ta'ala sai a yi karɓaɓɓen aikin hajji darasin mu na gobe za mu tashi alhajju ashuru Ga gashi kuma shine darasin ƙarshe na wannan shekarar insha Allah ta'ala za mu kokari mu ga mun hada karatun subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik dawafi yana da yalwa kuna jina da kyau dawafi yana da yalwa mace mai al'ada za ta iya jira sai ta kammala sani ita ce to ranar arfafa ita mai al'ada da mai jinin biki za ta yi dukkan abin da mai aiki hajji ke yi ne duka in ban da dawafi da sa'ayi shi sa'ayin ba wai jinin al'ada ne ya hana mata sa'ayi ba kuna ji da kyau ko dan ba a yin sa'ayi sai an yi dawafi ne shi yasa kun lura da kyau ko saboda za ta yi tsayawa arfa ina fata mun fahimci wannan da kyau kawai ta sani hurumi na aikin hajji yana tare da ita ta sani hurumi alfarma ta aikin hajji tana tare da ita dan ba ta gama aikin hajji ba saboda haka ko da mijinta da yana mata abin nan ta ce shi dai ya gama aikin hajji amma ita dai ba ta gama aikin hajji ba sai malamai suka ce to wai yanzu aikin hajji da aka ce allahumma labbaika hajja ko allahumma labbaika umara wai niyya aka hurta ko kuma nau'in aikin ne ka furta kun lura da kyau ko haka dai malamai suke ta tattauna tuntuni akan aikin hajji ɗin